An lalubo sashin Hausa ne na murya Amurka akan mita 16, 22 da kuma 25. Abin nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 16 ga watan Yunin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. Shugaba Barack Obama na Amurka zai kai ziyara garin Orlando na jihar Florida don yin abin da fadarsa ta ce cika aikin sani. Wata ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ce dakarun tsaron ƙasar Habasha sun kashe mutane fiye da 400 tun cikin watan Nuwamba bara. Ƙasar Rasha kuma ta sanar da tsagaita wuta na kwanaki biyu a yakin da ake yi a garin Aleppo. To za ku ji cewa babban bankin Najeriya ya yi ƙarin haske dangane da tsare-tsaren canjin kuɗaɗen waje da ya fitar domin farfaɗo da darajar Naira. za kuma mu leƙa jihar Legas cikin kasuwar 'yan canji masu zaman kansu domin jin yadda suka kalli waɗannan tsare-tsare na babban bankin na Najeriya. Kana kamar yadda kuka ji za mu leƙa birnin Orlando da ke nan Amurka mu ji yadda al'amura wato al'ummar birnin ke kallon ziyarar jaje da shugaba Obama zai kai a birnin a yau. Sannan Juma'a Ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage, amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau ake sa ran shugaba Barack Obama na Amurka zai kai ziyara garin Orlando na jihar Florida don yin abin da fadarsa ta ce cika aikin sani mai nauyi da kuma yin ta'aziyya ga al'ummar garin. Ziyarar tasa na zuwa ne bayan kisan gillar da aka yi a wani kulob ɗin 'yan ludu inda mutane 49 suka mutu wasu su 53 kuma suka jikkata. Shugaba Obama zai gana da iyalan waɗanda abin ya shafa da waɗanda suka sha da ƙyar da 'yan sandan garin da jami'an da ke tuka motocin jinya da jami'an kiwon lafiya da kuma likitocin da suka taimaka wajen jinya waɗanda aka harba. Shugaban ya fahimci cewa shi abin koyi ne a ƙasar, a cewar mai magana da yawon fadar gwamnatin ƙasar Josh Ernest. kuma duk inda ya je don ganawa da iyalan da suka fuskanci wani mummunan bala'i yana isar da saƙon gaisuwa da ta'aziyya a madadin amurkawa ne mr ennis ya ƙara da cewa ƙarfin gwiwar da obama zai bayar ga waɗanda abin ya shafa za ta ƙarfafa al'ummar masu auren jinsi ɗaya da masu canza jinsi da aka kai wa harin matuƙa a halin da ake ciki kuma kwamitin hukumar tsaro na majalisar amurka na kira ga kamfanin dandalin facebook da ya samar da duk wasu bayanai da yake da su na duk wani wanda ke da alaka da maharan omar martin wata kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ce dakarun tsaron ƙasar habasha sun kashe mutane fiye da 400 tun cikin watan nuwambar bara a wani mataki da suka ɗauka akan masu zanga-zanga a yankin oromiya a na ƙasar a wani sabon rahoto da kungiyar sa idan ta fitar ya ce wato sojojin sun yi barin wuta akan masu zanga-zanga a yankin na oromiya ba tare da basu kudade wato kashedi ba ko kuma daukar matakin da ba na karfi ba don shawo kansu rahoton kuma ya ce yawancin waɗanda aka kashe ɗin ɗalibai ne ciki har da yara waɗanda ba su kai shekaru 18 da haihuwa ba kungiyar sa idan ta kuma ce 'yan sanda sun kame dubban mutane tun lokacin da aka fara wannan zanga-zangar kuma yawancinsu har yanzu suna nan a tsare ba tare da an gufanar da su a gaban kotu ba ko ba su damar ganin lauyoyinsu ko iyalansu zanga-zangar dai ta samo asali ne bayan da gwamnatin kasar ta yi yunkurin faɗaɗa iyakar addis ababa babban birnin kasar masu zanga-zangar sun yi fargabar cewa shirin zai ɗaiɗaita manoman yankin oromiya tuni dai gwamnatin kasar ta soke shirin a watan janairun shekarar nan amma an ci gaba da yin zanga-zangar har tsawon watanni saboda abin da masu zanga-zangar suka kira matakin zalunci har zuwa yanzu dai babu wani martani da gwamnatin ta habasha ta mayar akan wannan rahoto kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Rasha ta sanar da tsagaita wuta ta kwanaki biyu a yakin da ake yi a garin Aleppo a daren jiya Laraba, 'yan sa'o'i bayan da Amurka ta yi kira ga Rasha da kuma shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma a watan Fabrairun wannan shekarar. Bisa ga shirin Rasha, an shirya tsagaita wuta na kwanaki biyu a Aleppo daga yau, da zamman rage tashin hankalin da ake yi a wajen don kuma daidaita lamura a cewa ma'aikatar tsaron Rasha a wata sanarwa da ta fadda. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na zargin Rasha da gwamnatin Siriya da laifin tsagaita wuta a wasu wurare da suke so kawai, yayin da dakaran Assad ke ci gaba da kai farmaki don kwato garin Aleppo, birni mafi girma a kasar wanda kuma yake ɗaukar bakuncin wajen tarihin hukumar raya ƙasashe ta UNESCO ta duniya. Kerry ya faɗa jiya Laraba daga Oslo, Norway, cewa a bayyane yake tsagaita wutar da aka yi na fuskantar barazana kuma akwai buƙatar yin tsagaita wuta ta gari. So we've made it very clear that unless we get a better definition of how this cessation is going to work, Mr. Kerry ya ce, Amurka ta bayyana a fili cewa sai in har ta samu cikakken bayani akan yadda tsagaita wuta za ta yi aiki, yadda za a yi ta, waɗanda ta shafa, da kuma yadda za a aiwatar da ita. In ba haka ba, ba za ta naɗa hannu tana ganin Assad na ci gaba da kai hari akan Aleppo ba, yayin da ita kuma Rasha ke mara mata baya. Kerry ya kuma ya ce, 'yan adawar Siriya su ma za a tuhume su akan ci gaban faɗan. Yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan Fabrairu da da mata ta taɓarɓare kuma ba a samu wani ci gaban a zo a gani ba wajen yin shawara akan kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wadda ya kamata ta fara aiki ranar 1 ga watan Agusta na wannan shekarar. Akwai fargabar cewa mutane da yawa sun mutu bayan da wani faɗa ya ɓarke jiya laraba tsakanin dakarun gwamnati da mayakan wata ƙungiyar 'yan bindiga da ba sananniya ba a garin Raja da ke sabuwar jihar Lol da ke ƙasar Sudan ta kudu. wani shugaban coci na yankin ya ce mutane fiye da 400 sun tsere zuwa wata cocin katolika da ke garin wasu daga wato wasu daga garin na raja sun ce gwamnan jihar razik zakariya hassan da wasu manyan jami'an jihar duk sun tsere daga wurin waɗanda suka shaida lamarin sun ce kungiyar 'yan bindigar ta kai hari akan sansanin sojin ƙasar da ke raja da ofishin hukumar tsaron ƙasar da ke kusa da kasuwar garin da kuma gidan gwamnan jihar tare da kashe sojoji da dama yawancin sauran sojojin kuma sun arce daga wannan yanki faɗan da aka yi a safiyar jiya ya tilasta wa ɗimbin mutane tserewa zuwa cikin daji yayin da wasu suka fake a harabar cocin katolika da ke yankin magajin garin na raja amarodama james benjamin shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu daga garin to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to babban bankin najeriya ya yi karin haske dangane da tsare-tsaren da ya fitar na samar da kudaden kasashen waje lamarin da yanzu aka yi janyo cece kuce tsakanin masana da masu haradar kudin daga abuja ga rahoton da wakilin murya amurka hassan maina kai ne aiko mana Da yake jawabi a taron manema labarai a nan Abuja, gwamnan babban bankin Najeriya, Mr. Godwin emefele ya bayyana sabuwar manufar musayar kudaden kasashen waje. Sabuwar manufar in ji shi ka iya farfado da darajar naira da zai bata damar samawa kanta daraja gwargwadon yadda kasuwa ta kaya. Na tambayi daraktan watsa labarai na babban bankin Najeriya, Mr. Isaac Okorafo, ko menene makasudin daukar wannan mataki a daidai wannan lokaci? Well, you know, people have been complaining that uh, kaga mutane na korafi cewar manufofinmu na babban bankin kasa ya sa ba sa iya samun kudaden musaya. Saboda haka yanzu muna ƙoƙarin baiwa kasuwa damar daidaita al'amura ta hanyar barin naira ta sama wa kanta daraja a kasuwar. form of liberalization to the market. A cewar tsohon babban manajan daraktan bankin Jaiz na farko a Najeriya, Alhaji Muhammadu Mustapha Bintube, wannan tsari ne mai kyau. Irin tsare-tsaren 'yan kasuwa da masana'antu zai fi na da. Yanda ake samu da ya za a samu yalla da kuma farashin dola duk wannan zai zai masu hannu zuba jari na kasashen waje. Wanda da duk sun doke kudin su dalan sun fito da shi. Yanzu insha Allah za su fara dawo da wannan dala da suna dawowa kaga masana'antu ah, duk za su samu samu daladin ba da yadda ake shan wuya da ba abubuwan hanyar zai bude matasa za su samu aiki masu kasuwa da masana'antu za su samu wato hanyar wato bunkasa abubuwan da suke yi saboda haka insha Allah zai kawo gyara dama abin da ba a so wato barna da rashawa da irkaniya da ake yi Alhaji Isa Sakatare na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya abin da za a yi la'akari shine su babban banki na farko idan sun yi wannan da ke kyakkyawan manufa suna tunanin cewa idan an yi haka darajar naira zai zai karu faru sun alhamdu to daga mu yan kasuwa yanzu ba za mu iya cewa wani abu ba sai mun zura ido mun ga yadda abun yayi tasiri idan abun yayi tasiri haka muke bukata idan kuma abun ya ki yi tasiri to dole mu sake jan hankalin gwamnati a fahimtar mu gwamnati tana yin ire-iren wayannan abubuwan don ta nemi hanyar mafita ne to daga mu yan kasuwa ba za mu iya mu yanke hukunci karab ɗaya a kai a'a wani abu za mu ji daɗinsa a wani abu zai samu matsala ba sai mun ga yadda abun ya dace jim kaɗan da ba da wannan sanarwa daga babban bankin najeriya har darajar dala ta ɗan soko ƙasa kaɗan domin ajiya kafin bayyana wannan sanarwa ana canza dala akan naira 367 amma a yau ta dawo 350 a kasuwar bayan fage yayin da farashin hukuma na ɗari da 197 bai canza ba hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria To dangane da wannan batu gida Jibril ya garzaya kasuwar 'yan canji da ke jihar Legas wacce ita ce kasuwa mafi girma a hadadar kudaden waje a kasar domin jin ta masu canji. Ya kuma fara rahoton nasa ne da wannan tambaya. to ko wani hali ake ciki a kasuwannin kuɗi na cibiyar kasuwancin najeriya na lagos to yanzu haka da na layin bristol da ke nan marina a tsakiyar birnin lagos inda kuma ake hada-hadar kasuwanci da musayar kudaden kasashen waje ya suna malam sunana sha'abu yusuf auyo to malam sha'abu me labarin sauyin farashin kudaden kasashen waje sakamakon wannan sanarwa da babban bankin tarayya ta yi na cire hannunta daga baiwa naira naira kariya. Eh, mu dai muna fatan ya zama alferi ne ga harkokin kasuwanci in har wannan abin da babban gwamnan najeriya ya faɗa alferi ne a gare mu to allah ya wuce mana gaba in har akwai hanyar da ita gwamnati za ta sa ko za ta yi kayan isa ko ƙasa mu ma muna fatan haka. ya suna malam suna na alhaji bela datti tarab me za ka ce game da wannan sabon mataki na gwamnatin tarayya a wannan sabon mataki da gwamnatin tarayya ta dauka muna ga bisa alama in dai ta implement ɗinsa kamar yadda ya kamata to zai rage tashin farashin dala akan naira naira za ta dan ƙara daraja saboda za ta bar shi ne free hand ba wani farashi to idan aka bar shi haka fa to gwamnati za ta fito da dala za ta zaɓi wakilanta kamar guda takwas ko goma da za su dinga sai da dala nan ba ƙasa da miliyan goma za su ba kowanne to in ko za a samu haka to tabbas dala nan da lokaci kaɗan nan da sati biyu farashi zai kare ƙasa ba za ta na kaiwa kamar ɗari uku ɗinan da wani abuwa za ta tsaya wajen ɗari biyu zuwa ɗari biyu da hamsin yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da babban bankin najeriya cbn ta dauka zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin najeriya tare kuma da karya farashin kayayyakin masurufi wanda akasari ake shigowa da shi daga kasashen waje babangin jibrin murai amurka daga lagos To madalla a yau ne shugaban Amurka Barack Obama zai kai ziyara a birnin Orlando inda wani dan bindiga ya halaka mutane 49 ya kuma jikkata wasu 53 a farkon makon nan. Abokin aikina Baba Yakubu Makeri ya tuntubi Hadiza Umar wacce ke zaune a birnin na Orlando yadda ta ji mutane suke magana kan wannan ziyara ta Obama. Um, gaskiya na ji da yawa mutane na danganta zuwan shi da ya kamata ya zo kamin yau. ya kamata yana nan ranar da abin da ya faru wasu kuma suna ganin cewa yino ya yi kokari na ya taso din ya taho amma wasu da yawa sun nuna ya kamata tun lokacin da abin ya faru yana nan to uh, tun lokacin faruwa abin ya sha'anin tsaro a can uh, orlando gaskiya akwai matakan tsaro da yawa saboda abu ne wanda bai saba faruwa ba so yanzu kamar mutane sun harhaɗo um, an sa matakan tsaro da yawa wasu ma da yawa da motocinsu suke can wurin ba su iya samun damar ɗauka saboda an rufe hanyoyi sannan business ɗin da ke faruwa kamar sana'o'i da ke faruwa kan titin yanzu ya ɗan rage saboda kwata-kwata ba yadda za a yi mutum ya iya isa malama hadiza umar kenan wacce wato ke zaune a birnin orlando na jihar florida to za goma na cewa karfe 11 na safe ne da minti 14 a nan washington dc kenan wato karfe 4 da minti 14 agogon najeriya da niger ga jimmai ali da shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin har yanzu muna tare da daraktan yada labaran matatan man nnpc malam garbadin muhammad wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage idan kuna biye da mu a makon jiya malam garbadin muhammad ya amsa tambayar malam Ishaku lawan akan abin da gwamnati ta shirya wa talakawa bayan da ta cire tallafin mai yau malam garbadin muhammad zai amsa tambayar malam isiyaku a kan deregulation da ya ce me yasa aka kayyade wa masu sayar da mai farashin mai. Tunda an ce deregulation mene ne kuma na sa na kayyade farashi a cikin da yake kaza. Ita ma wannan tambaya kan hanya kasancewar ya fito da cikin al'amarin mai da gas na duniya ma gaba ɗaya a musamman na Najeriya kasancewar yankin da kuma waɗansu mutane da duk lokacin da aka kawo wani tsari su ba su tunanin al'umma kansu suke tunani to shi sa kisa abu abun haka nan don wani da aka bar shi haka nan Allah ka ɗaya ka abin da to shi sa aka ce ai akwai abubuwan da aka ɗauka ake lissafi dalla dalla kudin da za ka siyo man daga waje da kuɗin da za ka ɗauko shi ka kawo shi Najeriya no wato gasa eh. kasuwancin shi yana da gidin shi eh, shi da kanshi nan zai kama ma kanshi tana shiga gidan shiga gidan mai a nasarawa ka ansa eh, sosai. Yan magana ta kwamiti da ya ce akwai har an sami waɗansu da laifi. Haka ne ba wanda aka samu da laifi akwai dai waɗanda ake tuhuma. Ah, in zai iya tunawa ma har an je kotu aka kada abubuwan da za a faɗi game da abin da ake tuhumar su da shi kotu ta saurare su sa nan ta ba da belin. Eh, wannan ba aikin da ne. yana aiki ne na hukumar da aka ba da yanar cikin abin da ta gano ko abin da take ciki wallahi ban sani ba a cikin NLCC ba ne wani take tana kama mutane tana a cikin NLCC shi ne tabbatar da cewa ta kare haƙƙin gwamnati a cikin hada hada mai da ita NLCC ta ma kasuwanci tana sai mai ne da sai da abin da ta samu da da ba da ba asusun sannan kuma tana da bangare wanda shi ma yana gino mai kamar yadda ah, sauran manyan manyan ah, kamfanoni na wanda su gino mai ita ma yana tana da naka wato npd e. shi ma na gino mai ne sai da abin da aka samu a kai asusun gwamnati to yanzu ma an yi sa'a ko kuma an yi gyara maimakon a ce a ah, za ya yi wannan asusun ya kai asusu da ya Eh, in kai kowa ya sani in baka kai ba kowa ya sani to mutum da ake ciki game da wadanda wannan hukumar da ta kafa gaskiya ba san abin da to malami na gaba bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum sunana bashir muhammad madara to na'am wato gashi dai yanzu an cire wannan tallafi na mai wanda ya kai ga ƙarin farashin albarkacin mai zuwa naira ɗari da arba'in da biyar wanda irin tabbaci ah. shi ah, bako zai ba mu na tsayawa a wannan farashi ba tare da gobe jibi zuwa gata ba kuma kaji farashin ya yi sama don ko a yau ne a nan kano na sha mai naira ɗari da arba'in da bakwai kaga akwai yiwuwar wato idan man lokaci kaka shiga ra'ayi ya fahimci tambayar ka kana da wata tambaya yau magana ta biyu shine tun bayan rantsar da na girma shugaban kasa yake ta kokarin canje-canje a bangaren wannan albarkatun mai daga kan manyan daraktoci zuwa kan wasu wanda suka shafi wannan al'amura na mai to a ina gizo yake saka tsakanin can bangaren waɗannan manyan ma'aikata da aka canja na bangaren nnpc da kuma mu da muke tunanin da shugaban ƙasa zai samu ministan albarkatun mai na karan kansa saboda abubuwa sun mai yawa koma gefe wajen ganin eh, ka shiga ra'ayi da kungiyoyi na waɗannan guda biyu saboda lokaci yawa to malam garba wacce ansa za ka bashi ah, to ansa ta farko ya ce hasi dari da arba'in da bakwai eh. ah, a wani wuri a kano eh, wanda ya sayan mashi da manyan dari da arba'in da bakwai ya fi da doka kuma in dai har ya ci gaba da haka nan hankali a hankali kuma da aka sa dinta lura da cewa ba a ce da mai sama da abin da duka ba kafin kuma za su hukunta shi sa'annan abin ah, sa eh, wannan ba zai haura haka ba abubuwa biyu na ɗaya wannan fiye har yanzu tana shigo da mai kuma tana da gidajen mai kuma ita za ta sai nata ƙasa da da arba'in da biyar musamman ah, a ƙauyuka da kuma wajen birane saboda in aka ce za su da Uh, farashin na nnpc na gidan mai nnpc zai zama a uh, ƙasa da yawa a cikin birane kamar kano misali za su ganin mutane za su taru suna kawo cunkoso a hanya amma daga waje-waje za a sai da shi kasa da wannan da arba'in da biyar na ɗaya na biyu abin da ya sa muke ba da tabbacin cewa in allah da wannan kuɗin ba zai sama ba sai ma dai yiwu kasa saboda ai muna da matatun mu. waɗanda muke ta ƙoƙari su tashi su fara aiki kuma sun tashi sun fara aiki da na wari da na port da na kaduna aiki da suke bai kai ɗari bisa ɗari ba na yadda ya kamata su amma dai suna aiki kuma wannan shi ne karo mai ko da za a sami dukkan kuɗaɗe Sun aiki a lokaci ya daga nan zuwa ƙarshen shekara nan in Allah da suna sa zuwa shekarar da za mu yi gyaran za a yi gyaran da zai sa su fara fito da mai ɗari bisa ɗari na wanda ya kamata su fito da shi idan suna aiki da ɗari bisa ɗari za su ba mu kusan rabin man da muke bukata wanda ke kamar lita miliyan ashirin to kaga idan aka samu wannan sannan ga ainihin tana shigo da mai sai kuma ga sauran yan kasuwa suna shigo da mai gaba ɗaya abin da zai sa kuɗin mai sauko ni akwai shi in ka ji abu na tsada ba shi saboda haka muna muna ƙara gaba ana ƙara gyara waɗannan matakan nan suna ƙara fito da mai to duk da kuɗin mai in ma bai sauko ba ba zai abin da aka sannan kuma yanzu haka an riga an tallata cewa wanda yake da ƙarfin gina matakan mai ya zo ya kawo ya nuna ƙarfin shi an riga an tallata waɗanda suke da sha'awa suna da ƙarfi sun zo sun kawo manufarsu an buɗe manufar kwanan nan za a buɗe a to ga waɗanda suka ci kuma suka cancanta za su gina matakin baki guda uku a cikin waɗanda muke da su yanzu za a gina wata matakan da karama a cikin matakan man katsina za a gina wata karama a cikin matakin man za a gina wata karama a cikin matakin man yare idan ka haɗa su gaba ɗaya waɗannan sababbin guda uku da za a gina inda za a gama su cikin nan da shekara biyu za su tace mai sama da abin da ƙasar nan ke bukata idan ka haɗa wannan kuma wanda alhaji ah, aliko dangote kamfanin shi zai gina shi kuma zai tace shi ma sama da abin da ka sanya ke bukata ba magana wai mai yayi tsada ake ba gida maganar ma cewa Najeriya za ta fara sai da tataccen mai kaga zai kasance mana fi da tataccen mai kuma mana sai da tataccen mai wannan abu bai fi karfin gwamnati ke ba Ma sauraro abin da ya sawwaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Malam Garbadin Muhammad na NNPC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. to madalla a gaida jimmai rahotannin da muke samu yanzu nan na nuna cewa ga shugaba obama nan ya isa birnin na orlando domin yin jaje ga iyalan waɗanda aka kashe yanzu kuma ga nasihar ramadan to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana ibrahim abdullahi sani rijin lemo kuma malami ne ne a tsangayar addinin musulunci da shari'a da take da a jami'ar bayero da ke kano wannan wata na ramadan wata ne idan aka kalle shi ta wani bangaren wata ne da ke taimakawa haɓakar tattalin arziki na farko dai za mu ga cikin manya-manyan abubuwa masu matukar muhimmanci wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kira mutane zuwa ga su shi a wannan wata kuma ya aikata shi a aikace shine ba da abu kyauta da ba da abu ciyar da shi sadaka da duk wani abu da yake da alaka da ciyar da abu saboda addinin Allah za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an siffanta shi a wannan azumi dama ya kasance tun kafin ma azumi cikin halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance mutum ne shi mai yawan kyauta mai yawan ba da abu sai kuma ga wasu ruwayoyi wasu hadithai ingantattu da suka inganta da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke nuna mana irin yadda manzo ya kasance yana amfani da wannan dabi'a tashi wannan halayya tashi ta bayarwa ta kyauta a wannan wata wanda har aka siffanta mana dama can ya kasance ajwadun nasu ya fi kowa bayar da abu ya fi kowa kyauta sannan kuma aka ce musamman a wannan wata na ramadan ajwadu wa kana ajwadu ma kunu fi ramadan babu lokacin da ya fi yin wannan kyautar kyautan nan tashi tafi lunkuwa tafi yawaita irin lokacin ramadan to yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel zan fara sakonni ne da wannan sako da ke cewa kame-kame 'yan jaridu da gwamnatin jamhuriyar niger take yi san bai dace ba ganin cewar ana mulkin demokaradiyya ce a ƙasar daga ummi matar mai kayan miya oji kwatas gombe wannan sako daga alhaji nasiru umar gwallaga shugaban matasan apc na jihar bauchi ya ce murya amurka ku isa min da sakon fatan alheri ga shugaba muhammadu buhari da fatan allah ya dawo mana da shugaba buhari gida lafiya allah ya kara masa lafiya amin taimakon kayan sallah da hukumar hisba ta kano ta ba marasa galihu a jihar wani abin yabawa ne da fatan sauran hukumomin hisba na jihohi za su yi koyi da na jihar kano don taimakawa masu karamin karfi daga sadi saidu daura ci gaba da buɗe cibiyoyin buɗe baki da gwamnatin jihar sokoto take ɗaukar nauyi a matsayin fi lahi daidai ne to amma ya kamata a rinka sara ana duban bakin gatari sako daga garba na kwalo a jaura jihar jigawa gashuwa yanzu ga maryam ta dawo da labarai a takaice Majalisar Dokokin Ƙasar Somaliya ta amince da sauye-sauyen kundin tsarin mulkin ƙasar jiya Laraba, wanda zai yarda majalisar ta ci gaba da ayyukanta ko da shugabannin ƙasar sun kasa gudanar da zaben ƙasar wanda ake shirin yi. Matakin majalisar ya ƙara ƙarfafa zaman ɗarɗar da ake na cewa watakila ƙarshen ta ma ba za a gudanar da zaben 'yan majalisar ba a watan Agusta da kuma na shugaban ƙasa wanda za a yi a watan Satumba wannan shekarar. Dama dai shugabannin ƙasar sun ɗan makara wajen amincewa da cikakken bayanan shirin zaben da kuma matsayin babban birnin ƙasar na ko zai ci gaba da zama babban birnin ƙasar ko a mai da shi wata jiha da kuma yin garan bawal ga kundin tsarin mulkin ƙasar wanda zai amincewa hukumomin gwamnatin ƙasar gudanar da ayyukansu ko bayan sun gama wa'adansu. Daraktan cibiyar wato cibiyar binciken Sahan mai sharhi kuma akan lamura a yankin Matt Breeden ya faɗi cewa shugabannin za su iya gudanar da zaben kasar bisa lokaci domin ci gaban gwamnatin kasar. Breeden kuma ya yi gargaɗi akan jinkirta ko ɗage zaben abinda 'yan ƙasar su ma suke fargaba. masu saurare duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za mu sake dawa da izinin Allah. yanzu a madadin maryam dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada shi sai injiniyan mu skip sisk muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogo cewa karfe hudu ne da kusan rabi agogon najeriya kenan da nijar lokaci ne kuma da za ku saurari shirin yau da gobe